assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu yau goma ga watan zulqa'ada hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam dubu daya da ɗari hudu da arba'in da bakwai wanda ya yi daidai da da takwas ga watan april shekara ta dubu biyu da da shida miladiya muna cikin karatun littafin jawami fawa'id fi tasirin ilmin nafi yau za mu tashi shafi na ɗari da talatin da bakwai daga ƙasa. bismillahi rahmanu rahim wahada abu huraira ga abu huraira nan radiyallahu an rajulun lari aslama sissanin sabi amin hijiratun nabi sallahu alaihi mutumin da ya musulunta a cikin shekara na bakwai daga hijiran manzo sallallahu alaihi ya musulunta saura shekara uku manzan allah ya bar duniya an gane wannan ko inda a wannan zamanin ne sai a kawo masa gori ana sabon musulunta an gane ko ana musuluncin shi bin daɗe ba ai sabon musulunta ne shi misali to kaga abu huraira ya musulunta musulunci saura shekara uku manzo Allah ya bar duniya amma ba a samu wani gori da wasu maganganun banza da ya fito daga bakin ɗaya daga cikin sahabban manzo sallallahu alaihi wasallam ba saboda sun yi kyakkyawan fahimta ga addini mutumin da yake kyawun fahimta ga addini baya ma wani gori da zarar ka fara jin gori na musulunci to kasancewa wanda yake wannan magana tare da shi akwai mai akwai jahiliya tare da shi an gane in dai za ka aibanta mutum da kabilan shi ko ka aibanta mutum da musuluntan shi ko abin da ya kama da wannan ko da ka kwana sallah ko da kai ne kullum kake gina masallatai kana yawan azkar kana yawan kaza kana taimakon kaza kana taimakon kaza amma ya zama to kana da jahilci game da wannan al'amari to har yanzu tare da kai akwai burbushi na jahiliya an fahimci wannan ko abu huraira mutum ne wanda ya musulunta shekara na bakwai daga hijiran manzo sallallahu alaihi wa sallam kana umru 30 sana ya kasance shekarunsa 30 da ya musulunta tasharrafa li suhbatihi li muddata 40 sanawa haqiqa ya samu daraja ya samu daraja da abota da manzon Allah tsawon shekara hudu ya samu daraja da abota da manzon Allah tsawon shekara nawa shekara hudu amma wannan shekara hudu shekaru ne sun kai shekara hamsin a wajen wani shekara hudu amma kaga hidiman da abu hure da yawa musulunci in ka ga irin zurfin ilimin da ya samu wajen manzan Allah za ka sha mamaki lakin limaza na jiha abu hurairar radiyallahu an sai dai me yasa abu hurairar ya samu nasara shekara hudu da manzo kawai amma ya samu wani irin nasara gashi nasarar nan an rubuta shi a cikin kundin tarihi na musulunci wanda ba za a taɓa mantawa da shi ba tasara rajulan mimman yusharu ilayhi bil banan har ya zama to mutum daga wanda ake nuna shi da yatsa ga abu hurairar can ai ne mutumin nan da ya haddace sai kaza ai ne wanda yawo musulunci hidima na kaza فالجواب فأبو هريرة رضي الله عنه جوابي أنا shi Abu هريرة Allah ya مش يدا yadda. Na manala manala. wato ya samu abin da ya samu na zurfin ilimi littafarrujil kani da ainihin cikakken tafarruk hmm. wato ya ba da dama sosai ga ilimi hmm. eh shi ilimi abin da yake bukata in kana so ka same shi naci da ba da dama in ka ba ilimi lokacinka to in sha Allah za ka samu man da kalbaba walajja walajja duk mutumin da ya kwankwasa kofa ya nace wajen kwankwasawan zai shiga amma da ya dan kwankwasa sau ɗaya sau biyu gaba buɗe ba kawai sai ya wuce akwai mutumin da kawai ya dan kwankwasa kofa sau ɗaya sau biyu gaba ba a buɗe ba kawai sai ke barin yin tafiya ta irin wannan baya samun ilimi irin wannan baya cin burinsa mai so ya cin burinsa mutumin da yake da naci ka kwankwasa ka kwankwasa sai ka tsaya ka jira zai iya yiwuwa mutumin da ka kwankwasa mai yana da wani uzuri da yake so ya gabatar kila ka kwankwasa wa malam ila malam yana bayi da kan zuko kwakwasa su ɗaya sobi kaga bai fito kuma sai kace fitin malam bai bari tafi shi ko yana bai kila yana wanka kila yana kama ruwa kila yana zagawa wani lokaci kuma malam yana can wani waje mai nisa ya ji kwakwasa wanka bai yanzu ka tafi kasan duk gidan da ke da gate ana kwankwasawa haka abin ke faruwa shi wanda yake wata kosawa yake shi ya dauka cewa in ya kwankwasa to kai kana kusa da gate din ne da ya ƙwanƙwasa su ɗai su bi kawai zai ji haushi ce wani na ta ƙwanƙwasawa amma jimalan wai bai buɗe min ba shi na ƙwanƙwasa na daɗe ina ta yi ina ta yi ina malam na ta iya ƙoƙarin shi wajen ya fito yanzu inda kai ne kana bayi aka ƙwanƙwasa yanzu ya za ka yi ka ƙwanƙwasa kana jiran ya fito kuma yana lokacin ma ƙwanƙwasa wanka lokacin da zai fara wanka ko ya zuba ruwa kenan a jikin shi ka ƙwanƙwasa to in kai ne minti nawa za ka yi ka fito har ka burge mai kwankwasawan an gani idan ka gida a kulle to kawai ka ga ba a buɗe ba ka yi uzuri ba ka san dalilin da ya sa ba a buɗe maka ba na san kai tunanin kana so kawai kana kwankwasawa nan take kamar kamar ibtawa da bismillah ko kofar ya buɗe to wannan kuskure ne kai ma inda kai ne ba haka za ka yi ba an gane wannan ko abinda kai in ma da kai ne ba haka za ka yi ba to ka adalci kai yi masauran jama'a adalci na'am wajen sirati ta eh da kuma juyawa cikakke don samun ilimi hmm. ya zama ka juya ta kwakwalwanka cikakke domin ka samu ilimi hmm. ga naci ga kuma mai ka ba da lokacinka gaba ɗaya ga ilimin isma ilaihi wa huwa yukhbiruna an nafsi ka saurari abu huraira hmm. yana ba mu labari game da kanshi inna nasa abu huraira mutane suna cewa abu huraira ya yawaita hadisi abu huraira ya yawaita hadisan manzon Allah har hadisan da ya ruwaito daga manzo sun kai hadisai dubu biyar da wani abu yaya za a yi mutumin da ya musulunta shekara uku kafin manzan Allah ya bar duniya ta yaya za a yi ya iya haddace irin wa'annan hadisai masu yawa ga wasu mutane sun kai shekara goma a musulunci wasu sun kai shekara sha biyar wasu sun kai shekara ishirin amma ba su haddace irin nan hadisan ba an gani to kai yanzu babu mutumin da kuna karatu tare da shi kai din nan ka daɗe a majalisin amma shi bai daɗe ba har ya zama malami ya baka ana yin haka ko ba a yi a ce wani ku bai daɗe da zuwa nan ba amma ji kafin kafin ka ankara har ya zama to malami to saboda kai in ka dan fara karatu yanzu ka dan ga wani kwangila in ka tafi shikenan sai an yi wajen wata hudu ba a ganka ba kana karatu wani lokaci aka ce akwai wani daurin aure wani gari zaka tafi daurin aure kana karatu wani lokaci aka ce ma akwai wani hanyar samun kuɗi wani waje zaka ba karatun to wani tadewan yake dubawa bai duba yadda kake barin karatun ka tafi abinka to shi kuma wani ɗalibin da ya zo tun da ya zo ya ba baya fashi kuma ya sa hankali sosai akan ilimin fiye da kai sai ya zo ya samu ilimi sai a ce yaya aka yi wani ya samu ilimi anya ba tsafi ne kuwa tsafi mai sa ya zama tsafi saboda kai kana kana abin da kana tafiya ka je kwangila kana tafiya duk ka manta da wannan duk ya manta da wannan cewa fa baya zama sosai a wajen malam to wannan da ya zo tun da ya fara karatu ya ba baya fashi sai ga karatun shi ya yi albarka sai shi wannan wanda yake bashi sai ya manta da wancan sai ya ɗauka cewa ko dai malam yana ware shi ne na musamman anya ko wannan babu wani tankai ga malam kudi ya zubilla walau da aya ta ne fi kitabin lahi azza wa jan yace lalle mutane suna cewa aksara abu huraira hmm. abu huraira ya yawaita haddace hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ba dan ayoyi guda biyu a cikin littafin Allah ba mahaddathu hadithan da ba zan ba da labarin wani hadisi ba wasu ayoyi guda biyu suka tilasta mu dole in an tambaye ni hadisi in bayar amma da ba da haka wala shirin gani sun hmm, matsala kaulahu ta'ala sannan sai karanta kaulahu ta'ala maganan Allah subhanahu wata'ala innal ladina yaktumuna ma anzala Allahu min alkitab lalle wa'annan da suke boye abinda Allah ya saukar na littafi hmm. wa yashtaruna bihi thamanan qalila na'am kuma suke siyar da shi da kuɗi kaɗan ula'ika ma me ma ya akulu na fi budu ne illan na irin wannan ba komai suke ci a cikin na zama ce wuta in Allah ya baka ilimi da ko ka karantar da wannan ilimi sai ka ɓoye wannan ilimi baka ka karantarwa to kana cin wuta ne a cikin cikinka an gano wannan ko sai kuma aya na biyu gashi nan Allah ta'ala innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda lalle wa'annan da suke boye abinda muka saukar na hujjoji bayyanannu da shari'a hujjoji bayyanannu da shari'a sai suka boye ba su karanta da al'umma ba min ba ma bayyana hulun nasu fil kitab bayan mun riga mun yi bayanin shi daki daki ga mutane a cikin littafi gashi nan a cikin qur'ani gashi nan a cikin hadisi amma maimakon ka dauki qur'anin ka karanta da mutane ka ɗauki hadisin ka karanta sai ka ki sai Allah ya ce ula'ika yal'anuhumullah wa'annan Allah ya tsine musu wa yal'anuhumul ladinun masu tsinuwa ma sun tsine musu sai Allah ya ce illal ladina tabu wa aslahu wa bayyanu fa ula'ika atubu alaihim sai dai wa'anda suka tuba wa aslahu suka gyara ayyukansu wa bayyanu suka bayyana da abin da suka boye fa ula'ika atubu alaihim to wa'annan zan karɓi tubansu wa ana tawwabur rahim ni mai karɓar tuba ne ko mai rahama an gane wannan ko to wayannan ayoyi guda biyu kaga ayoyi ne masu zafi Allah ya zafafa magana ga mutumin da Allah ya yi mishi gata ya bashi ilimi ya koyi eh wa inna ikhwanana min al-muhajirin lalle ɗan uwanmu daga cikin muhajiri ana yashgaluhum as-safaqu bil aswaq abinda yake shagaltar da su shine lizimtan kasuwanci hmm. nizintan kasuwa an gani asalin safar shine wato ka ba da kuɗi a baka kaya to kawai siye da siyarwa shine abin da ke shagaltar da su su ɗan uwana daga cikin muhajirin ba sa wasa da kasuwanci lokacin da suka shagalci da kasuwanci ni kuma ina wajen mallam na lizimci manzan Allah su kuma suna kasuwa shin yaya lokacin da na nace in sauke wannan littafi in dawo in maimaita sannan za wani littafi su suna nan suna ta cinikayya ana samun riba ana murna an gani yake dalilin da yasa kuka gana tara ilimi da yawa Lallai yan uwanmu daga cikin muhajirun ya kasance abin da ke shagaltar da su shine wato siye da siyarwa a kasuwanni ikhwanana al-ansar su kuma lalle ɗan uwanmu ansar ba mutanen madina su kuma abin da ke shagaltar da su aiki game da gonansu dukiyarsu hmm. an gane za su je gona tun daga safe zuwa yamma ana ta noma an gane gab da magariba an wato gaba ɗaya jiki an yi tubus an gaci sai a dawo daga an yi sallar magariba sai tunanin bacci a yi tunanin a yi sallar magarba da isha'i shikenan to ni kuma gaskiya tun safa in nazo in nazo majalisi fa ba na barin wajen sai dare kuma a majalisin ma ni nake zama ni ne na farko manzo Allah na bude kofa kawai zai ganna zo ba jira ina jiran shi ina ba san gano wannan in dai mutum yana da kokolwa mai kyau kuma Allah ya bashi daman lizimtan malam me zai ana ya fahimta eh? wannan shi ne wannan ba fa yarda radiyallahu anhu lalle abu huraira Allah ya ƙara masa yadda. kana allah ya sallahu alaihi wa sallam shibai batni ya kasance yana lazimtan manzan Allah da zaran ya cika cikinsa. shi da zaran ya cika ciki ya koshi da abinci sai karatu shi ba wai yana koyi cika ciki kuma ya ji aljuhu ya cika ba ko da aljuhun zinu, in kudin da yake rishi ya samu kudin da zai ci abinci ya koshi na yau sai a jira na gobe hmm. shi haka yake yi an gano wannan kaga wannan ɗalibi ne cikakke ɗalibi ne cikakke to ce wanda ake yi malamai su tashi su yi sana'a shin dole ne malamai su tashi su yi sana'a E ko a'a wani ya ce yana iya zama a, yana iya zama a'a fihi tafsir <laughs> zai iya zama eh, akwai inda zai zama tobe akwai inda zai zama a'a ka ce a gari irin na kaduna garin a eh. a garuruwa wanda suke kulawa da malamai sun san darajansu idan malami yana karantarwa ɗalibai za su zauna su shirya su neman malam jari a buɗe mai shago a samu masu kulawa da shi ana juya wa malam shaguna daga shago ɗaya koma shago biyu daga biyu koma uku din na malam ne yana nan yana zuba haddasana yana nan yana ta haddasa wa mutane alkhairi an gane su ɗalibai a samu suna nan suna ta juya mai kuɗi kaga irin wannan za a ce ba sai malam ya yi sana'a ba amma wurin da malam ba za a bashi ba sai ya yi maula ba za a bashi ba sai ya kutsa cikin siyasa shi ne 'yan siyasa za su ba shi amma don yana karantarwa ɗan siyasa ba ruwan shi da karantarwanka kaga ɗan siyasa ya ba da gudunmawa gare ka ka ba da gudunmawa ne wajen masa kamfen ko kuma yana so ya amfana da ɗalibanka ina ba gane wannan idan ba haka ba yadda za a yi malami ya ɗauki kuɗi ya ba a ɗan siyasa ya ɗauki kuɗi ya ba malami akan wannan to kaga gari irin wannan wanda ba a hidima ga malami don Allah sai dai a yi hidima gare shi in an lalata shi an gano wannan wani malami ta daga ya daga hannu yana yana apc hannu sosai sai daga yana daga hannu yana haka babban malami ne ba da suke nan in bai haka ba zai samu ba sai ya daga hannu ya yi irin wannan wulakancin sa'annan su bashi amma da zai zai ce dai kuna buƙatar addu'a zan yi addu'a in alkhairi ne wannan mulki na ku Allah ya ba ku in ba alkhairi ba Allah ya hana ku to ba su ƙara zuwa ko ba su ƙara magayyatar ka ina fatan gano wannan to kaga abu huraira a zamaninsa menene sana'arsa babu sana'a kawai neman ilimi yake bi haƙƙin an gane shi ne shugaba na ahalus sufa ahalus sufa annabi ya gina wani baranda barandan nan ɗaliban ilimi ne kawai a baranda wanda suka zo daga garuruwa ba su da aure ba su da sana'a ba su da komai daga sun sai su idan an kawo wa manzan Allah kyauta sai ya ɗiba daga ciki ya san musu ma in ya ɗiba daga ciki sauran abin da ya rage sai ce ina ahalin sufa ina shugaban ce? gashi nan sai ya miƙa mishi je je karba musu sannan kuma in an kawo sadaka dama baya cin sadaka kuma zai miƙa musu an gani da wannan ne suke ɗaukar nauyin kansu har su yi karatu lil fuqara allazina uqsiru fi sabilillah la yastadi'una darban fil ard يحسبهم الجاهل أغنياء من التأفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلهافا akwai talakawa wanda an tsare su kawai an ajiye su musamman don karatu ko don jihadi uhusairu fi sabilillah an tsare su fi sabilillah kawai an ajiye su ne kawai ba wai su kasuwanci ba ko kuma su je ka zaba kawai jihadi neman ilimi la una zarban fil'ar ba sa samun lokacin yin sana'a a doron kasa. ba su da wannan lokaci ya saba humul jahilu a ganiya amma fa in jahili ya gansu ba sa roƙo ya ɗan gansu sun ɗan wanka ɗan shafa mai sai ce wa'annan ɗaliban fa suna jan kaya wa'annan ɗaliban mawadata ne shi jahilin ya gansu zai ce mawadata ne minar ta'afu saboda kamewa ba sa roko ta'arifun sai mahu kana iya gane su da alamansu mai alamansu alaman alunan nasa ilhafa ba sa roƙon mutane fa yulhifuna ilhafa ba sa roƙon mutane balle a ce sun nace matsar nacewa ba sa ma roƙon balle su nace an gane wannan ko kaga ashe na kamar yadda kuka ce akwai tafsir idan malami yana da wato hanyar da ake juya mashi dukiya kuma hanyar yana tafiya daidai kuma babu wulakanci a cikinsa a nan wajen ya halatta ya zauna ya ta karantarwa sai dan ya samu lokaci je duba ɗan shagon shi in noma ake mai a ɗan kai a ce ya je duba gona ya ga cigaban da ake samu an gani in kuma ya zamanto ba haka ba ya zama to gari ne wanda ba su da irin wannan ɗabi'a wato a tona mai na ne ya zama to wato mutane ne wanda yake kila daga sun sai su misali ba sa tunanin kowa to irin wannan dole ne malami ya nemi ya nemi hanyar samun kuɗi don ya kare mutuncin kanshi in ba haka ba ko zai wulakanta saboda shi ma yana buƙatar ya kula da iyalinsa yadda kowa ke kula da iyalansa haka ne ko na'am wa ma la yahdurun kuma yana halartar abinda ba sa halarta an gani? shi Abu Huraira yana halartar abinda ba sa halarta yana halartar karatun manzan Allah tun daga safe karatun yamma karatun dare duk yana nan su kuma lokacin suna kasuwanni suna suna can gona sai daga bayan su dawo saboda haka ba za ku haɗa ni da ku ba in ji abu بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم باب الأذان والإقامة باب كرة صلى لكم إقامة وسنة أذين لقوم طلبوا جماعة في أي وقت يجب وسنة عظيم لقوله عن سنة كرا صلى ga mutane dalabu jama'atan mutanen da ke neman taron jama'a su zo masallaci ayi sallah yanzu bufi ayi wakacin hmm. a cikin duk lokacin da sallah ya waje ba suna buƙatar mutane su taho ayi sallah a cikin duk lokacin da sallah ya waje ba hmm. to irin wa'annan mutane wato irin wannan dole ne a kira sallah domin a gayyace su to amma masallacin da irin kawai waje ne wanda ake karatu na ɗalibai in an gama karatu a yi alwala a yi sallah wanda ba wai sai an kira wasu mutane daga waje ba ɗalibai suna cikin wani ɗaki ko wani majalisi a cikin ɗaki suna karatu wanda in sun gama karatun za su yi alwala su yi sallah da wannan ka'ida jama'atan dalabar gaira haɗin nan da wannan ƙa'ida idan ba kwa neman wani fa ya zama kawai ku iku za ku iya yin sallah abinku to irin wannan kiran sallah ba sunna ba ne wannan shi ne fahimtar malikiya amma fahimtar imamu ahmad kawai in za a yi sallah kawai a kira sallah ko kuna neman wasu ko ba kwa neman wasu a kira sallah ko kana cikin daji ne kuna cikin daji lokacin sallah ya ku kira sallah sai dai ba yanzu ba ko sai dai ba irin halin da ake ciki yanzu ba irin halin da ake ciki kuna ciki a koyi ba wanda ya san da ku a samu wani ya daga murya ya kira sallah ce dama irin ku muke nema hmm? a samu mutanen da suke kama mutane su yi garkuwa da su masu garkuwa da mutane shi kenan kaga kai ka kira kan kai ga ka kai kanka hmm? ko kuma za a kira sallar ne kaɗan kaɗan a ɗan rage murya to almuhim dai a mazhaban imam ahmad ko kuna neman mutane ko bakwa neman mutane za a kira sallah na'am Allah da shirkin fa bi susil layli wa bi na ma ada halili sai dai asuba hmm, shi asuba wato ma'anar da yake magana fi ayi wakacin ya jibu a cikin duk lokacin da sallah ya waje ba kenan a fahimtar malikiya ba a kiran sallah sai lokaci ya yi idan lokaci bai yi ba ba a kiran sallah kamar in ka ji kiran sallah a zahar za ka iya yin sallah a lokacin babu wani cewa za a kira sallah abinan abinan karfe ɗaya saura minti goma to amma kuma asalin sallah karfe ɗaya ne hmm. to kuskure ne wannan karfe ɗaya tsora minti goma in an kira sallah lokacin lokacin sallah ya yi in an san lokacin sallah bai yi ba kar a kira sallah a gani sai dai kawai a ce za mu kira sallah ɗaya tsora minti goma lokaci ya yi amma za mu kira mutane su taho mu ƙara musu minti kaza shi kenan amma mata da suke cikin gida suna jin an kira sallah ɗaya tsora minti goma su yi sallar su kawai haka nan mara lafiya wanda yake da uzuri ba zai iya zuwa masallaci ba shi ma ya sallar shi kada ce kai ka yi sallah fa dai zuwa miki goma sallah ba ta yi ba in jiwa ba a kiran sallah sai lokaci ya yi sai dai asuba shi sallar asuba ana kiran sallah kafin lokaci ya yi fa bi sudusin lai ana kiran sallah da sudusin dare ya zama to dare in an kasa shi shida saura kashi ɗaya gari ya waye saura kashi ɗaya alfijir ya fito in an kasa dare kashi nawa kashi shida to saura kashi ɗaya alfijir ya fito to a lokacin ne ake kiran sallah don kaji an kira sallah a zuba, kada ka ɗauka lokaci ya yi kiran farko in kaji an kira wannan sallah sai ka yi sallah a lokacin baka da sallah don ka yi sallah kafin lokaci Allah ta'ala ya ce inna salata kanat alal na kitaban mawquta Lallai sallah ya kasance ga mu'minai wajibi wanda aka kayyade wa lokaci an gane ku sai dai asuba da sun dare wabnihi musanna ka gina kiran sallah biyu Allahu akbar Allahu akbar aga biyu Allahu akbar Allahu akbar ma adan tahlil banda hayya ala salah banda hayya ala sala hmm? ah? ma'adar tahlil banda hailala banda la ilaha illallah an gane ku hailala so ɗaya ake yin shi hmm. amma duk sauran bibiyu na'am وصح من مكلف قد أسلم وذكر بوقته قد علم يا إنغنتا من مكلف daga mukallaf hmm. eh wato ya inganta daga mukallaf wanda ya musulunta na'am shi ma zai tada ikama hmm. wa zakarin bi wakatihi kar alima da kuma namiji hmm. namiji wanda ya san lokacinsa ai kiran sallah ya inganta daga musulmi mukallaf in dai musulmi ya zama mukallaf kuma ya zama namiji hmm. kenan mace ba ta kiran sallah karamin yaro dan shekara shida dan shekara biyar ko ya iya kiran sallah inda malik ba zai kira sallah ba wa kaifa inda shafi'i zai yi a mazaban shafi'iya ɗan shekara shida ɗan shekara bakwai in ya iya limanci ma zai jagorance ku bi shi shekara shida bakwai an gani balantana kuma kiran sallah tun wannan wajen in ya iya kiran sallah yana ambatan harkokin daidai to ya halatta an gani ya inganta daga mukallaf wanda ya musulinsa. kenan musulmi kenan bai inganta daga kafiri ba kafiri baya kiran sallah ko da ya giya mutum ne bai musulunta ba kusa da gidansa akwai masallaci karamin yaro ne ko babban mutum ne kullum ana kiran sallah har ya haddace sunan shi timothy ko william to sai zo ce muku na ga babu mai kiran sallah yau ko zo taimakon taimake ko kira muku sallah sai ka ce babban abin da muke bukata a gare ka ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah babban abu shine ka musulunta in ka musulunta wannan mai sauki ne kiran sallah amma sharadin kiran sallah a wajen mu ko da ka iya sai ka musulunta ina ba ta gane wannan to kuma ɗan alima bi wakati ya zama zakarin namiji wato mace ba ta kiran sallah ko ta iya an gani kada alima bi wakati wanda ya san lokacinsa kenan kafin mutu ya kira sallah sai ya san lokaci to muqallidi zai kira sallah mukallid zai kira sallah wanda bai san lokaci ba ci malam wani kira mana sallah zai yi kuma zai ba bai yasa zai yi saboda in har ya yadda har an yadda makaho yin kira sallah muqallidi zai yi inna bilalan yunadi bilailin fakulu washrabu hatta yunadi yabnu ummu maktum lalle bilal yana kiran sallah da dare kafin alfijir ya fito ku ci ku sha har sai abdullahi bin umar maktum ya kira sallah wa kana rajulan a'ama wa kana la la yunadi hatta yuqala lahu asbata asbata ya kasance mutum ne makahu baya kiran sallah har sai an ce masa gari ya waye gari ya waye ka kira sallah takalidi kenan yayi an gane kenan da wannan ya halarta mukallidi ya kira sallah inda yana da murya din kuma shi musulmi ne kuma namiji in lokacin kira sallah wani tashi ka kira sallah ya halarta ba sai ya to an ce dole sai ya san lokaci ba an gane amma zai fi kyau ya san lokacin eh sahabbu qa'iman mutaddi'a mufajjiran mustaqbilan murajji'a an so in zai kira sallah ya kira sallah a tsaye ya kira sallah ne a tsaye kada ya kira sallah a zaune kuma ya hau kan tudu murtafi'a fi hali kaunihi murtafi'a halin kasancewar shi ya hau wani waje mai tudu mutsakiran ko kuma ya zama to mai tsarki an so kada ya zama mai najasa to da mutum zai zauna ya kira sallah ya kira sallah ta yi ko ba ta yi ba mai kira sallah kan kuma ana kira sallah kuna shiga wurin shi a zaune subhanallah ba mu taba ganin mutum na kiran sallah a zaune ba eh ba wai ba taba gani ba mai shari'a ta ce kiran sallan ya yi ko bai yi ba shi ne ake tambaya an gani a nan wajen sai ka sani cewa kiran sallan ya yi sai dai ya bar musu habi kuma ana so ya hawo waje mai tudu saboda in ka hawo waje mai tudu kiran sallan wato muryan ya fi dagawa mutane da yawa sakon ya kai gare su sannan kuma ya zama to mai tsarki idan akwai najasa a gare shi ya zamanto ya yi fitsari bai yi tsarki ba ko tufafin shi akwai najasa zai iya kira sallah zai iya ba sharaɗi ba ne a cewa dole sai mutum mai tsarki zai kira sallah amma da a ce zai yi tsarki an gane ko to ya aikata mustahabi ya samu lada amma ba dole ba ne sannan musta ya zamanto an so ya zama yana kallon alkibla idan ya ba alkibla ba, ya yi kira sallah ba kira sallah ya yi murajji'a kuma ya zamanto yana tarji'i an so ya zama yana tarji'i an gari ashadu Allah ilaha illallah ashadu Allah ilaha illallah ashadu Allah ilaha illallah ashadu Allah an gane ku. Hmm. wato ya daga rage murya sannan ya daga shi ne tarji'i wani zai ce to ai wannan kiran sallar yan dariƙa ne ban taɓa gani a masallacin waɗanda suka waye yan salafiya suna kiran sallah suna tarji'i ba to kenan in baka taɓa ganin abu a masallacin unguwanku ba babu shi a musulunci kenan to shi yasa yake da kyau a yi karatu kaga a cikin hadisi mun ga annabi ya karanta da kiran sallah mai tarji'i da mara tarji'i an gane su malikiya a nan wajen sun ce mustahabi ne ma in za ka kira sallah ka yi na yan dariƙa din ka yi tarji'i to malikawa yan dariƙa ne kenan su kaga shi kenan tarjihi din shi ma sunna ne kamar yadda wanda babu tarjihi shi ma sunna ne hmm? shi ne amfanin mutum ya yi karatu sai ya ji abubuwa daban-daban in ka ji wani waje ba za ka zan ba kauye ba kada wani ce ni ba ina je gari ina gane masallacin ahalus suna da wanda ba ahalus suna ba da da tarjihi to sai ka je wajen wasu cikakku yan salafiya sun yi aiki da wannan suna ka ce ai sufaye ne me hujjanka suna tarjihi wajen kiran sallah subhanallah na'am وسنة الإقامة mufradatun مفردة معربة wato وتسنة ne أبو abun fifitawa sunna ne ikama abun fifitawa akan kiran sallah ba su malikiya sun fifita kiran sallah akan ikama a sun fifita ikama akan kiran sallah an gane wato ikama sunna ne mai ƙarfi fiye da ainihin ikama auka domin al'azam litisalihi bisara ya ji malikiya ya fi ƙarfi fiye da kiran sallah wai dan ikama yana da alaka da sallah kai tsaye wannan shine fahimtar su an gane ku, mufrada kuma lafazan sa ya zama daddaya in lafazan ya zama daddaya banda kabbara duk da akwai malaman hadisi akwai ashabul hadis da ke ganin wajen kada ikama kana iya Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammadar rasulullah hayya ala salah hayya ala salah sai dai wajen ƙarƙa ƙarƙa mara sala ƙarƙa mara da kuma Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah amma Allahu akbar guda ɗaya akwai daga cikin malaman hadisi masu ganin haka saboda an ce manzo Allah ya ce iqama furada illa iqama ai illa qad iqamati salah to tunda an ce furada wani nasu ya nuna banda Allahu akbar Allahu akbar sai suka ce kawai hatta Allahu akbar din so dai zaka yi amma dai mafi yawan malamai suka ce la in an ce mufrada din nan lafazan ta gaba ɗaya zama ɗaya sai dai kabbara na farko da kuma na ƙarshe an gane kabbara na farko da na ƙarshe wa akiru hamu uraba na wa sunnatul iqama wa sunnatul iqamatul mufaddala sunna ce ikama a bar fifitawa kan kiran sallah mufradatu ikama ya zama to daddaya mufrad mufrad muqraba ya zama to mai ligirabi me ma'anar mai ligirabi Allahu akbaru Allahu akbaru ashhadu an la ilaha illa Allah ashhadu anna muhammadur rasulullah hayya ala salat hayya ala salatu hayya ala salatu hayya ala salati kadi qamati salatu kadi qamati salatu Allahu akbar Allahu akbar la ilaha Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa Allah to wani yaji wannan bai zai ce dariƙa ma ya kara fitowa da kyau to shi kaga wannan magana cewa iqama ayi shi mu'ura ba an gani ayi li irabin karshen an gani a yi lirabun ƙarshen misali to shine aka ce mura ɗin na ai ta zaharu harakatil irab ala a alfaziha wato wasu irabi su bayyana a ƙarshen lafizanta a wani masallaci ne daga masallatan duniya ake yin wannan kun taɓa cin haka galiban gaskiya sai dai masallatan sufaye hmm? in ka ta yi saudiya ko ka ta yi misira ko ka tai sudan ko ka tai sauran garuruwan musulmi an gane ku suna kiran sallah za su tare ikama gaskiya ba sa wannan li'irabin to a ina aka samu a yi li'irabin da wani nasti aka samu daga manzon sallallahu alaihi wasallam ko da wani nasti aka samu daga ɗaya daga cikin salaf wanda ya ce yace ayi man arada an yasanna falyastanna biman qad mata fa innal hayya la tu'manu alaihi fitna a ina ka samu daga gare su ba a samu ba ko ba mu sani ba tun da ba a samu ko ba mu sani ba to za mu yi abin da muka sani asalin za a kira sallah da sun za ta da kama ya kamata a wato kada a yi wannan li'irabu sai dai a ce Allahu akbar wasalin karshe ba sai an faɗa ba to sunan a nan wajen an ce duk da ya ce mustahabbi ne ya ce dole ba ko an so ko wa sunnatun wa sunnatul iqamatul mufaddala mufradatun a kira sallah mufrada mu'raba mutazzila kuma ya zama amanne kada ka bata lokaci Allahu akbar Allahu akbar ba wai Allahu akbar kai shiru ba kana kiran wannan ya sadu da wannan kana kiran wannan ya sadu da wannan an gane wannan ko ya zama mutazzila sashi da sashi hmm. ma hafa kuma au ba'da ha masma tuhib وإن أقامت مرأة سرا نجي متصلة معها ya zama abin sadarwa tare da ita fakon kuma ikama ɗin, in ana tada ikama ka miƙe lokacin tada ikama ɗin. lokacin da mai tada ikama ya zo kai ma ka miƙe kamar yadda yake a miƙe au ba da ko ka yi zamanka in ana tada ikama ka yi zamanka har mai tada iqama ya gama tada iqaman shi in ya gama sannan ka miƙe an gane ko mahama tuhim yadda kake so in ma ka miƙe tare da shi ko ka bari wato bayan ya gama tada iqama sannan ka miƙe yadda kake so tajib anudib na'am idan mace ta tada iqama a ɓoye an so ta tada iqama sirran in an ce sirran me ake nufi bakinka ya motsa ba ana nufin sirran ka rafa bakinka ba wanda zaka yana tada ikama kawai sai ya haka shi sirran kenan to lokacin da ka yi haka ba abin da yi ba ka yi karatu ba e ya zama to kalamun nafsi kuma ko ba haushe ya ce maganar ciki ba magana ba ne a fito fili a gaya mana hmm. saka ka ɗan motsa in baka motsa harshe ba ba maganan motsa harshe sai kai sallah ba ba kai karatu ba idan mace ta tada iqama a koye bi ma'ana ta ta motsa da harshe a koye nudif an so wannan musabi ne na'am الحد الفاصل بين التقليد والانتباع بسم الله الرحمن الرحيم هناك خصوم الشيخ محمد بن عبد الوهاب في وقته أكون أبوكين خصومة نا محمد بن عبد الوهاب هلوكا تشنسا المسمى سليمان بن سحيم wanda ana kiran shi da suna Sulaiman bin Suhaim kadaba ala sheikh yayi ƙarya ga malam kina ana yi samun malami mai rawani fa ya ƙarya ka ce kana ganin shi ba da rawani kana ganin shi da gemu anya zai yi ƙarya to wani rawanin ne da kuma gemun ne a fili amma zuciyan ba kyau A gani ya kamata ga abin da ya kamata mutumin da yake da rawani da gemu to ya sa kayan malanta to ya kamata a ce duk abin da zai faɗa gaskiya ne amma wasu sun sa wannan kaya ne don cimma burinsu na duniya to akwai wani abokin husuma na sheikh muhammad bin abdulwahab a lokacinsa ana kiransa suleiman bin suhaim wa ala shekh ya yi ƙarya ga malam wa kataba risalatan fil ittihamati wal kadhib kuma ya rubuta wasiqu ya rubuta rasail an ya rubuta rasail na na littafai na ainihin tuhumce tuhumce da ƙarya ya jingina wa Muhammad bin Abdul Wahhab radda alaihi shekh raddan wafiyan sai shekh Muhammad bin Abdul Wahhab ya mayar masa da martani. wato mayarwa wanda yake cikakke risalatin mawjudatin fi rasaili a cikin wata risala samammiya daga cikin risalolin Muhammad bin Abdul Wahhab zaka ga irin martanin da ya mayar ma wannan malamin kataba ilayhi sheikh malam ya rubuta wasiqa zuwa ya rubuta risala zuwa gare shi Muhammad ibn Abdul Wahhab daga Muhammad dan Abdul Wahhab la Sulaiman bin zuwa ga Sulaiman bin Suhaib amma bayan haka shi wannan Sulaiman bin Suhaib din sufi ne hmm. mai wuce gona da iri a cikin sufancinsa faƙadi balawa ne an na kata taɓulu kaza wa kaza sai ce labari ya kai gare ni in ji muhammad bin Wahab. Hmm. lallai kai kana faɗin kaza da kaza har zuwa dai ƙarshe hmm. a kullum siriyatin ya rudu alaiha shekhu Abdullah. sai sai malam ya ce wallahi magana da ka faɗa kaza ƙarya ne hmm. magana ka ƙarya ne to babban malami gashi da mabiya amma yana ta ƙarya kuma baya jin nauyin ƙaryar gashi muhammad bin abdullahi yana san mai masa da martani a gani duk wani ƙarya malam yana masa raddi rahimahullah ya mai masa da martani don mutane su gane wannan magana ba fa gaskiya ne ba ومن فديته على الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله daga cikin ƙaryansa ga malam Muhammad bin Abdul wanda kuma malam bai yi kasa a guyo ba ya zo ya kare kansa domin ya kubutar da kanshi kauli shine fadin sa a nemi mutilin kutubal mazahib al arba'a ce wanda aka yi ce wanda malam yayi shi wannan Sulaiman bin Suhain hmm. ya ce wai ni ina bata littattafan mazhabobi guda hudu wai ni gaba ɗaya ban yadda da wata mazhaba ba hmm. ina ganin malaman mazhabobin nan guda hudu duk su ne hmm. mazhaba malikiya ba ta da kyau mazhaba hanafiya ba ta da kyau mazhaba shafi'iya ma da hanbaliya shi wannan malamin yace jingina wa Muhammad bin Abdul cewa Muhammad bin Abu yana sukan mazhabobi an gane kaga irin wanda abin ai an saba da shi mutanen da ke takalidi da mazhaba suke kulle kofa su fifita ra'ayin malamin su akan hadisi to irin su in ka ce a'a wannan maganar da malamin ya faɗa ya saba ma hadisi ingantacce ya kamata a yi aiki da hadisi ingantacce a ajiyar za a yi malamin sai su ce ka ce mazhaba ba shi da kyau an gani to shine malam ke so ya mai da martani wa an yi abu cewa wai wani ina cewa na nasa laisu ala shai kuma wai ni ina cewa mutane yanzu ba sa kan komai na addini duk mutanen duniya gaba ɗaya in ba ni da ɗalibai na ba kafirai ne su ba sa kan wani addini in ka bi ni ka shigo musulunci in baka bi ni ba kafiri ne kai in ji malamin yake jingina wa Muhammad bin Abdul irin wannan karya din ta'allaq al-Sheikh Salih bin Fawzan bin Abdullah al-Fawzan hafizahullah to ainihin a sheikh Salih bin Fawzan bin Abdullahi al-Fawzan Allah ya tsare mana shi yana nan yana rayi ne yanzu ne a Saudiya me an matsayinsa shine muftil am ko na Saudiya yanzu bayan ainihin wannan ali sheik ya rasu Allah ya ji kansa to sheik Fauzan sai ya dan yi taliki kan maganar Muhammad bin Abdul bayan Muhammad bin Abdul ya gara ya gaba kare kanshi yayi ma wannan mutumin raddi ya ƙayyata maganganunsa Shin gaskiya ne يبطل كتب المذاهب الأربعة yana bata littattafan mazahib al ya ce duk taban mazhaba ƙarya ne kada ku karanta wannan yana daga cikin mafi girman ƙarya الشيخ تتلمذ على مذهب الحنابلة شي شيخ يا دالبتو akan mazhaba na Hanabila hmm. Muhammad bin Abdulwahab shi ba salafi ne amma kuma ya yi karatu akan mazhaban Hanabila hmm. la yajmudu ala mazhabil Hanabila amma fa baya daskarewa hmm. baya daskarewa akan me mazhaban hanabila kenan menene laifi wato karatun littattafan mazhaban ka aiki da abin da ke ciki shine laifi ko menene yawa babu wanda ya hana ka ka jingina kanka zuwa ga wata mazhaba amma daskarewa a kanta kamar mu da muke afirka a ce dole ne sai ka rufe kanka akan mazhaban malikiya duk wani hadisi duk ingancinsa in baya cikin muwatsa ka ajiye shi duk hadisin da malik bai aiki da shi bai inganta ba to wannan magana wato yana daga cikin zunzurutun bata duk wanda yake wannan magana yana so ne ya raba ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to kafin wannan malami yayi addini da me yake addini hmm? tunda ka ce malik duk abinda malik bai fada ba addini bane kafin malik yayi addini wanda suka yi addini kafin malik idan sun faɗi wasu maganganu sun yi aiki da wasu hadisai wanda malik bai aiki da shi a yanzu ba to su suna kan fata cikin a wancan zamanin haka ne yanzu sahabbai da basu bi imam malik ba ya kenan tun da an ce imam malik wani shi ma kamar wani annabi ne dole ne duk wani hadisin da malik bai aiki da shi kakai aiki da shi to lokacin da ba a haifi malik ba kuma yin zamanto ana ta aiki da hadisi kuma hadisin nan malik ma bai san da su ba to yaya ake gudanar da addini ko sai ko da sahabbai suke bari su jira malik a haife shi zai yiwu kaga shekara 200 za su jira kenan cikin shekara 200 sahabbai suna raye ashe duk abin da ka san za a iya yi kafin malik sai ya zama to an yi shi kafin malik din ma to daga baya ko da malik din ya rayu bai sai canza shi ba Ku fahimci wannan ko saboda haka wato yana da kyau abin mazhaba amma ba dole bane ba ina iya cewa bana na bin kowace mazhaba amma dai ina son malaman mazhaba kuma ina riko da maganganunsu kowanne ina riko da maganganun shi gwargwadon karfin hujjan shi a nan wajen na saba ban saba ba na yi aiki da doron nassin alkur'ani allazi na ya sami unan ƙaula fa ya sami unan ahsana ula'ika allazina hadahumullah wa ula'ika hum ulil Alfa, da kuma maganar da Allah ke cewa ya ayyuhal ladzina amanu atiiu Allah wa atiiu rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah wa rasul in kuna jayayya cikin kowane irin abu ku mayar da shi zuwa ga Allah da manzansa da sharadi in kun kasance kun yi imani da Allah da rana ta ƙarshe babu wanda ya ce ana jayayya a mai da shi zuwa ga Malik ko a mai da shi zuwa ga Shafi'i ko a mai da shi zuwa ga ahmad ko a mai da shi zuwa ga abu hanifa ashe bin su ba dole ba ne amma kuma yana da kyau ka fa'idantu da su kuma wajibi a gare ka ka mutunta su a matsayinsu na malamai na salaf na'am na'am la yajudu ala al hanabila kada wani mutum ya zo ya daskare an gane ya zama to mai aljumudul fikri mai daskararren kokolwa ya daskare akan mazhaban hanabila shi muhammad bin abdul wahab baya daskarewa akan mazhaban hanabila ali kudu ma ya alayhi alaihi dalil a'a yana ruko da abinda dalili ya tsayu a gare shi mazhabi shafi'i na mazhaba na in misali shi ba hanbali ne sai ya ga ga wani abinda dalili ya tsayu a gare shi a mazhaban shafi'i zai ruko da shi ko ga wani dalili ya tsayu akan mazhaban malik zai zai aiki da shi ko mazhaban abu hanifa ala manhajin sheikh wannan shine manhajin sheikh muhammad bin abdul wahab huwa fil asli ala madhhab imam ahmad shi ga asali yana kan mazhaba na imam ahmad walakin fil ista'i ya'khudhu bima tarajjaha bid dalil sai dai a wajen fatawa yana riko da abin da dalili ya yi rinjaye a gare shi ne. Min mazhabin Imam Ahmad. Shin daidai ne daga mazhabin Imam Ahmad ko waninsa? Ya baya ta'assubanci baya ta'assubanci ya ce ya rike ɗaya daga cikinsu so hana ganin laifi baya haka yana tsayawa ne kyam ina gaskiya yake ina ba san gane wannan shi yake da wuya an ga zaga mutum yana gaya ma cewa bana ta'assubanci amma an karaka shi mu ta'assir ne shi an gane wannan ko in Allah ya taimake ka kai din nan kawai kana neman gaskiya ne kawai ka bi to ka more ba in ba a kama ka a nan ba za a kama ka a can wani ba za a kama shi ba wajen bin malaman mazhaba a wajen malaman mazhaba yana duba inda gaskiya yake amma tsakanin malamin shi da wani malamin ne malamin shi da kusa kusa ba to a nan ne shi kuma yake tasubanci ni ba gaskiya duk wani maganar da ya tsallake malami na ba ba ruwa na da shi malami na fa shine malami a mahanga na mutane kamar hanga na ba in wani malami ya bada fatawa ya saba fa malam gaskiya na malam da dauka na kuna nutsuwa da shi kaga wannan ga inda ma ya kamata ya ta asubancin bai yi ba sai zo yana ta mafi lalacewar ta Allah shi kiyaye eh inna ma yuri al-haq kawai yana nufin gaskiya ne hada manhajuhu fil fatwa wa ta'lim eh wannan shine manhajin malam a wajen fatawa da karantarwa يأخذ بما ترجح بالدليل yana riko da abinda da dalili yayin rinjaye a gare shi ayi mazhabin min al-madahib al-arba'a daga kowane irin mazhaba daga cikin mazhabobin nan guda hudu lakinnahu la yakhruju an al-madahib al-arba'a to kun garwa daga wani sabon magana kuma shi Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab baya fita daga al-madahib al-arba'a to nan kuma yayi dai idan aka samu dalili ya tabbata akan mazhaban zahiriya ba shikenan duk inda gaskiya yake an gane wannan shine fatawa irin na ibn rajab alhambali hanbali shi ma shi ibn rajab alhambali ya ce gaskiya yana tattare cikin mazhabubin nan guda hudu dole ne kana neman gaskiya ka nema anan wato ya tsuce gaskiyan da zaran ka wuce nan to ka bace an gane to wannan magana na ibn rajab kuskure ne an gane ana iya samun gaskiya a wani waje ba wannan wajen a immatul arba'a ba to yanzu za ka samu fatawa wajen lais bin sa'ad wanda aka ce afqahu min malik hmm za ka samu wajen sufyan sauri ko abdullahi bin mubarak ko abin da ya kama da wannan fa yanzu ibn taymiya a ina ya ciro fatawun saki u kalma ɗaya saki ɗaya ne a ina ya ciro babu wannan fatawa gaba ɗaya a cikin daga cikin fatawan a'immatul arba ibn taymiya kuma yana daga cikin tabaqatul hanabila amma kuma ibn taymiya yana riko ne da abin da dalili ya rinjayi, ko ba a cikin al arba'a ba shi ma wannan tsukewa a ce sai al arba'a kuskure ne gaskiya in ya faɗi wannan wane ne wane ne ya karshe din na'am hmm. mu duba littafin sharru risalatul imam al-mujaddid muhammad bin abdul wahab ila abil qasim ila ahli al-qasim لما سألوه عن عقيدته شافي نقريد أستسلم لكم نعم ألا ألا ألا ألا أساك على الخير روح من ذاتك ويا كمين دعك سابع إن رسول الله يسلكم ويسلكم ويسلكم ا ba cikakkiyar tambaya inda fi a yi na bayi wa salam to malamai sun tattauna sun ja daga sosai kan wannan matsala din akwai masu ganin ai kiran sannan farko ne ya kamata a ce a salatu kai minan nau kiran sallan farko so da lokacin ne mutane suke bacci suke bukata a farkar da su daga bacci an gane yayi to saboda haka wannan shine fatawan mafi yawan malamai sai sai ga ana kiran a salatu karimi na a farko saboda a tashi masu bacci daga nan mutum ya farka kiran sallah na biyu sai a kira sallah ba a salatu karimi na an gane wannan ko to amma akwai malaman da suka yi rubuce-rubuce kuma sun kawo dalilai dalilai dalilai gaskiya ko ta risala ban tsaya na duba risalan ba amma mai risalan ya yi rubutu kuma ya kawo dalilai masu ƙarfi wanda ke nuna a kiran sallah na biyu ake cewa salatu khairu minan nan, kuma ya yi bayanai kuso ta gaskiya an gano wannan ku matsala ne wanda na ga Nasiruddin Albani shi fatawan wanshi, kiran sallar farko ne nan ya tsaya amma ɗaliban shi gaskiya sun yi research sosai wanda sun kawo wasu bayanai wanda shi bai kawo ba dangane da cewa kiran sallah na biyu ne ake yi da irin hujjojinsu an gane wannan ku? Allahu ta'ala a'lam hmm. wa alaikum salam na? shi kiran sallah daga hadisan da suka zo kan cewa liman al-imam amlaku bil imama wa wal muazzin amlaku amlaku bil imama kuma inganta ba an gani to zahirin abin da wanda ya kira sallah shi ya kamata ya kama an gani zahirin abin wanda ya kira sallah shi ke tare shi ke tare sai dai an samu wani dalilin da ya fi haka akwai hadisai da wasu asarai wanda suke nuna kaman wani asali zai ce mai kiran sallah shi ya fi mallakan kiran sallah liman kuma shi yake da iko akan limanci wani kuma yake liman shi yake da iko akan limanci sannan kuma liman shi ke da iko akan tada ikama banda kiran sallah duk muka duba cikin bulugul maram akwai ainihin hadisai da asarai amma ba su inganta ba an gane wannan ku mai kiran sallah shi ya kamata ya sada ya sama Allahu a'ala wa alaikum salam eh sallama daya akwai hadisun da ya nuna ya ingantacce da ya nuna za a iya kira sallar daya za a iya sallama daya sallama biyu madama kuma akwai hadisai da yawa an gani shi yasa nasiruddin albadi babban adalci sai tattara su a cikin sunan salatun nabi ya nuna za ka iya sallama biyu za ka iya sallama ɗaya kenan kada mutum ya lizimci guda ɗaya kawai in ka ɗauki usul na imam ahmad in manzan allah ya yi abu to kada ka tsaya ga guda ɗaya wata ranka yi wannan wata ranka yi wancan in annabi ga wanda ya fi da yawa kai maka yawaita shi wanda kuma yake yi kaɗan wani lokaci ka yi allahu a'lam alaikum salam assalamu alaikum an gani assalamu alaikum kawai na'am kuka ce assalamu alaikum wa rahmatullah wa assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh duk dai kiran sallah yadda da aka halatta yin sallama za ka iya yi tunda babu nasin da ya hana eh. to kai na ƙarshe na'am wanda eh yana amfani da laya wani irin laya yake amfani da shi inda laya ne na su dabaru da kuma kuma jahili ne shi ya dauka daidai yake yi zai kira sallar shi mutumin kawai ai za a mishi uzuri ko <laughs> za a mishi uzuri dan wannan layan a nuna mai a hankali a hankali a nuna mai ba kyau sai a hankali kai ma a hankali ka gane ka kuntum min qabl da Allahu alaikum fata bayyana subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk